matsalolin rashin tsaro da najeriya ta samu kanta ciki tun daga matsalar boko haram a yankin arewa maso gabas na daga cikin abubuwan da suka kawo yawaitar jami'an soji cuɗanya da al'ummar ƙasa duk da yake soji suna da tsari da ƙa'idojin gudanar da aiki wasu lokuta ana samun ƙorafe-ƙorafe akan yadda ayyukan nasu ke gudana yayin da rundunar sojin ke kafa kotu ta musamman domin kulawa da laifukan da ake tomar sojan da aikatawa. I, as the General Officer Commanding 8 Division Nigeria Army, hereby inaugurate the General Court Martial today. Rundunar sojin Najeriya ta kaddamar da kotu ta musamman a Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya domin ta yi shari'a ga jami'anta 68 da ake tuhuma da aikata laifuka daban-daban. Kwamandan yanki na takwas na sojin Najeriya da ke da hedikwata a Sokoto, Manjo Janar Yuyu Basi, ya ce an kafa kotun ne don gaskiya ta yi aikinta akan laifukan da ake tuhumar jami'an a kan haka nake kira ga kotun da ta yi bincike tare da auna karfin hujjojin da za a gabatar mata da kuma yi aiki bisa ga tsari na baiwa kowa dama a lokacin da take gudanar da bincike akan kararrakin wannan kotun ba za ta fuskanci katsalandan ba daga ko'ina don haka waɗanda ake tuhuma da laifuka suna da cikakken lokaci na kare kansu ko su kira waɗanda za su taimaka musu to ko waɗanne laifuka ne ake tuhumar jami'an sojin da aikatawa wani rabal godwin owadiye lauya ne ga jami'an sojin laifukan da ake tuhumar su duk da yake yanzu suna zaman maras laifi sun hada da nuna tsoro duk da yake bana son zurfafa magana akan sojan da aka yi wa ayarin sakonton bauna kuma ake tumarsa da nuna tsoro kasancewar batun na gaban kotu amma dai sai mun ga yadda sojan da aka yi kwanton bauna za a tuhume sa da tsoro sauran laifuka sun hada da bacewar wasu kaya sanadiyar harin da aka kai a wuraren da sojan ke zama amma dai mun zira ido mu ga yadda za ta kaya muna kuma fatar ganin an hanzarta yin shari'ar domin wasu daga cikin sojojin sun kasance tsare fiye da wata bakwai wasu wata ashirin da biyu wasu wata goma sha takwas wasu har ma shekara biyu sai dai abin jin daɗi shine lauyoyin da ke tsayawa sojojin da yawan su ɗan rajin kare haƙƙin bil'adama ne za mu iya mu domin kotun ta yi adalci da ko yaya masharanta ke kallon wannan zaman da kotun soji ke yi don yin shari'a ga jami'anta da ake tuma da laifuka Detective Awal Baladir mai iya shugaban sashen nazarin aikata laifuka da tsaro a jami'ar Yusuf mai tamasule da ke garin Kano ya ce akwai abin dubawa a ciki. Zai taimaka wa mutanen gari wato civilian sami ilimin kai kara ko da soja ya aikata wani abun da ba daidai ba su ma sojojin za su shiga taitayensu ganin cewa yanzu an fito da abin fili jama'a sun san cewa ana iya hukunta su. Kaddamar da wannan kotun dai shine irin sa na uku a Sokoto. domin an yi wasu biyu a watan Satumban bara da kuma watan Afrilun wannan shekara. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.